أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا معلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى الدين amma badu yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ma juna barka da shan ruwa kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ibadun da muka gabatar a cikin watan ramadan da ya karɓa mana su sannan kuma ya dorar da mu ya tabbatar da mu akan bautarsa tare da ikhlasi da biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya tsare mu daga biya. da kuma komawa baya suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala har wa yau da ya ɗauki mana ya yayi mana damuwa da ciki da kuma annoba dukkan wani abu da yake dugun zuma rayuwa bayan haka yau muna goma ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya kuma yau biyu ga watan shida miladiyya 2020 muna son mu fara sabon darasi a kuma sabon littafi wannan littafi shine hibzul umri na babban malami al'imamu ibn jauzi rahmatullahi alaihi wannan littafi maudu'in da yake batu a kansa yana batu ne akan mahimmancin lokaci da kuma tsare shi da kula da shi da kuma cin jajiyarsa da yin amfani da shi yadda ya kamata wannan littafi wani littafi ne mai ban sha'awa da wannan babban malami ya rubuta shi ya haɗa shi ya cika shi da nassosa na shari'a da kuma maganganu na magabata da kuma ababen da suka faru shi a kan kansa a rayuwarsa al-imam al-jawzi ya alayhi ya cancanci rubuta littafi irin wannan Allah madaukakin sarki ya tsawaita masa rayuwa kuma ya sa rayuwar tasa ta kasance mai albarka Allah madaukakin sarki ma ya sanya rayuwar mu ta zama mai albarka bayan haka wannan littafi na ibdul umar mun karanta kwatankwacinsa ga masu bibiyar karatuttukanmu mun taɓa karanta wani littafi mai kama da shi kuma na dai babban malami al'imam ibn al-jauzi shi ne littafin tambihun na'imil rumri alama wasimil umri shi ma littafi ne da ke bayani akan mahimmancin lokaci da kuma cin gajiyarsa da kuma yadda ya kamata mutum ya ci gajiyar matakan rayuwarsa tun daga ƙuruciya ko yarinta har zuwa tsufa da kuma mutuwa al'ada kamar yadda muka saba kuma abin da ilimi ya tabbatar mukan gabatar da shimfiɗa musamman tarihin malamin da za mu karanta littafinsa domin a san waye shi sanin mai littafi yana taimakawa wajen fahimtar littafinsa sannan kuma yana sa mutum ya ji daɗi a cikin karanta littafinsa domin ya san wanda yake magana da shi ya san ra'ayoyinsa ya san irin rayuwar da ya yi ya san wani zamani ya tsinci kansa a ciki da izinin Allah za mu ba da takaitaccen tarihin al'imam al-jauzi rahmatullahi alaihi kuma marubuta mun kira tarjamarsa da zami haraj bi tarjama ibn al-jauzi abil faraj kai tsaye al-imam jawzi rahmatullahi alaihi wani bijimin malami ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da shi a karni na shida karni na shida na musulunci kuma Allah maɗaukacin sarki ya azurta al'ummar musulunci da shi kuma Allah maɗaukacin sarki ya taimaki al'ummar musulunci ta samu fa'idoji daga gare shi waɗanda ya rubuta da kuma almajirai waɗanda ya karantar da su da kuma jama'ar gari waɗanda ya wa'azantar masu tuba suka tuba daga sabo kafirai suka musulunta a hannunsa Allah maɗaukacin sarki ya saka masa da alkhairi ya kai haske kabarinsa wannan malami sunansa abdulrahman ibn ali بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادة بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر ابن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه القرشي التيمي البكري البغدادي wannan malami al-imam a a ibn al-jawzi sunan mahaifinsa sunansa Ali dangantakarsa tana kasancewa zuwa ga jikan sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine al-qasim ibn muhammad al ibn muhammad ɗaya daga cikin al-fuqaha sabaa wato malamai manya manya na fiqh guda bakwai ɗin nan da aka san su sun shahara a garin madina shi ne kakansa daga nan kuma sai dangantakarsa ta doge zuwa ga ɗansa na abubakar radiyallahu anhu wato muhammad muhammad ta ɓangaren mahaifiyarsa eh, ita ce asma'u bintu obis wadda asali mata ce ta سيدنا eh, jafar رضي الله عنه دون النبي صلى الله عليه وسلم بايغ الصور sai ya zama sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya aure ta sannan baya rasuwar sayyiduna abubakar radiyallahu anhu sayyiduna ali radiyallahu anhu ya aure ta to ita ce ta haifi muhammad muhammad shi kuma dan abubakar sau da haka babban kaka shahararre na ibn al rahmatullahi alaihi wato abdurrahman ibn ali shine sayyiduna abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu siddiq al-umma so haka wannan yana shaida akan tsarkin nasaba ta al'imam ibn jauzi rahmatullahi alaihi shi yasa ake ce masa alƙwash kenan ya haɗa babban gida dangantaka mafi girma ta kabila da annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar manzanmu sallallahu alaihi wasallam baƙwarai ƙwarai ne sayyiduna abubakar ma baƙwarai ƙwarai ne to kuma daga cikin silsilar gidan sayyiduna abubakar aka samu wannan bawan Allah bujimin malami al’imam ibn jawzi sannan kuma a taimi a cikin kurai shawa shi ya fito ne daga banu tai wanda na abubakar radiyallahu anhu yana cikin taimiyawa sannan kuma al in aka ce mawana al-bakri to nisba ce zuwa ga na abubakar radiyallahu anhu kasancewar sunan murakkab ne ibafi abu bakr to sai a ka'idar yadda nisba take a larabci ga irin waɗannan sunayen ita ce sai ya zama an ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan wato murakkabani ɗin wato sunayen da suka sunan da ya hauhawar to sai a danganta zuwa ga ɗaya abubakar ya fi ce albakiri sannan albagdadi ɗan bagdad wanda eh, a waɗancan lokutan a danganta mutum zuwa ga bagdad to ba karamar daraja ba ce kai ba ma a ce a cikin bagdad da aka haifi mutum ba ko a ce a ciki ya rayu kai mutum ya zama kawai ya taba zuwa zai wuce ya tafi wani waje sai ya dan zauna ya dan zauna a bagdad to ya samu daraja saboda kasancewar bagdad shi ne babban birni da ake da shi na ilimi a wannan lokaci shi sa babban malami al-imam al-khatib al-baghdadi ya rubuta littafin sha ya sa masa suna tarihu bagdad ko tarihu madinati salam a inda ya kawo tarjaman malamai dubbai waɗanda suka samu suka shiga bagdad tun daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da asfa'u tabi'in har zuwa malaman da suka yi rayuwa a zamanin shi al-imam al-khatib al-baghdadi wanda ya rasu ne a karni na biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam يمشي الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه هيكفهم بغداد مين؟ جرمان بغداد سننكم يتاسو جكرات تكنسا بغداد يهي حر نوكس بألنا مدوكس شركيكم يتاورا يوسا بغداد سوداتا شيء سأكي في مسألة بغداد أنا أتي مسأ ابن الجوزي ما لم يسن تترونا أكن من يسا أكي في مسأ ابن الجوزي نسبة زواج جوزه jauza aljauza kwakwa ita ce kwakwa duk sukan ce eh, jauzul hind jauzul hind kwakwa irin kwakwa wanda take da ruwa a cikinta ita ce ake ce mata jauzul wasu sukan ce jauza eh, ita ce to malamai sun tattauna kamar yadda babban malami al-imam al-ulaini yake faɗi a cikin littafin sa al-maqsid al-ahmad shi tarajimi ashabi ahmad yake cewa waqtuli fa fi hadhihi nisbati an yi sabani a game da wannan nisbar tasa da ake ci masa ibn al-jawzi ibn al-jawzi an faɗi maganganu ya kama maganganu wajen kusan guda hudu magana ta farko yake cewa إن جده جعفرا نسب إلى فربة من فرض البقرة يقال لها جوزة أكشي كاكنسا جعفر cikin da muke faɗi da larabci mun ce bayan mun faɗa mun ce Abdulrahman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Hammada ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ja'far shi wannan Ja'far din suka ce shi ne wanda aka danganta sunan zuwa gare shi saboda shi wannan kaka nasa ja'far ya zauna a wani waje inda ko dai a ce bakin kogi ko kuma a ce bakin teku idan an ce alfurba to ko dai zama gaba ta ruwa ta ruwan da ake ce masa kogi ko kuma gaba ta ruwan da ake ce masa teku idan ta teku ce to suna cewa wajen da ake wajen da manya-manyan jiragen ruwa suke tsayawa wato tashar jirgin sama kenan mahabbatu sufuri, ita ce ake ce mata furbatun nahar idan kuma suka ce furbatun nahar to suna nufin in na in na kogi ne kenan wancan na teku idan na kogi ne in sun ce furbatun nahar to ana nufin bakin kogi inda ake zuwa a je a ɗebi ruwa a sha ko a yi amfani da shi ko a shayar da dabbobi to duka a basra basra dai ta iraki ɗaya daga cikin manya-manyan biranen iraki wanda mun san sun shahara da ilimi musamman ilimin lura an faɗa za a ci albasara wal kufa to su aka ce shi ba kakan al'imamu da jirgin rahmatullah alaihi da ake ce masa jafar to ya kasance ya zauna a ɗaya daga cikin waɗannan ko jirakin teku inda manya-manyan jiragen ruwa suke tsayawa wato tashar su ko kuma bakin rijiya ta kogi inda ake zuwa aje a ɗebo ruwa to magana ta farko ce magana ta biyu suka ce an danganta shi zuwa ga wajen da ake cimshi furdatul jauzi sunan wani waje ne da ake ce masa furdatul su sai aka ce masa eh, ake cewa aljauzi magana ta uku suka ce an kira shi da sunan wata karamar hukuma ce da ake ce mata mahallatul jaus ita ma a basar take mahallatul jaus karamar hukuma kamar a wannan tsarin da ake tafiya na zaman wasu kuma suka ce a'a an kira shi da ibn al-jauzi wannan nisba ta al-jauziyyu ta samo asali ne daga jauza cewa akwai wata bishiya ta kwakwa da ke bakin kofar ɗaya daga cikin kakanninsa aka ce ga baki ɗaya garin nasu a wannan lokacin garin wasit wanda shi ma gari ne a iraki to babu wata kwakwa in ba ita ba ko shi ya zama shi kakan ana ce masa aljauziyo saboda makwabtaka ko kuma wannan bishiyar kwakwar da take kofar gidansa bayan bayan bayan kofar gidansa to ba inda mutum zai je ya samu wannan kwakwar wannan magana ta hudu ita ce limamun zahabi rahmatullahi alaihi ya rinjaya kamar yadda ya faɗa a cikin littafin sa tiskiratul huffaf tiskiratul huffaf wata al-zahabi rahmatullahi alaihi shehu al-mu'aghifi ya tabbatar cewa an kira shi da ibn jauzi ne saboda misba zuwa ga kakansa wanda a kofar gidan ɗaya daga cikin kakannin nasa akwai bishiyar kwakwa to daga nan sai aka danganta kakan nasa kamar a ce mai bishiyar kwakwa sai ake ce masa aljauziyu allahu alam kamar yadda yake al'ada ce a zamaninsu kusan waɗannan karnunan tun daga karni na shida ko mutum ya ce karni na biyar ƙarshe-ƙarshensa zuwa karni na shida karni na bakwai karni na takwas karni na tara har zuwa kusan karni na goma sha ɗaya to suna da wata al'ada sai ka ji ana danganta idan mutum sun yana yaro musamman gidan ilimi sai ka ji ana jamaluddin nuruddin shamsuddin kamaruddin badruddin najmuddin wato ɗaukar wasu ababe waɗanda suke da alaƙa da daraja da kyau da ɗaukaka sai a danganta su zuwa ga addini kuma daga nan kuma sai a kira mutum da su a matsayin lakabi misali كان شيخ الإسلام التربية رحمة الله عليه عبد السلام أنا في مصر مجد الدين مجد الدين شيخ الإسلام التربية أنا كنت تقي الدين الشيء الإمام الجوزي رحمة الله عليه في أنا في مساء أنا في مساء جمال الدين جمال الدين شيء لك فنسع ومن يدريك على عادة سوء من كان زمنا akan danganta shi zuwa ga da dangantakar sana'ar gidansu domin sun kasance mutane ne 'yan tasa wato suna harkar tasa ko kuma harkar harkar dalma sana'ar su ita ce sarrafa dalma ko kuma tasa da kuma sedata shi yasa a wasu tarjamoni na da na limam ibn al-jawzi rahmatullahi alai sai ga an ce as-saffar as-saffar wato masu dalma sannan ana masa alkunya da abul faraj malamai da yawa ba su ambaci dalilin da yasa aka yi masa alkunya da wannan suna na abul faraj ba amma dai abin da ake ce ma alfaraju shine wa damuwa alfaraj kamar yadda annabi sama ya faɗi a cikin hadisi sahihi yake cewa fa innal faraja wa innal karba ma wato duk ciki yana tare da yayewarsa innal karba ma alfaraji. duk lokacin da kaga wani bakin ciki ko wata damuwa tabbas Allah madaukakin sarki da ya tashi halitta wannan damuwa to ya halice ta tare da abin da kuma zai kwaran yadda ita ya zama bata Allah ya yi mana dukkan damuwa to aka haka ake ce masa abul faraj to wannan abin da ya shafi eh, nasabarsa nan, da kuma nisbarsa da kuma nasabinsa da alkunyarsa sunansa abdulrahman babansa sunansa ali babban kakansa shine sagiduna abubakar radiyallahu anhu sannan ana danganta shi ana ce masa ibn jauzi mun ji dalili sannan kuma ana masa laƙabi da jamaluddin sannan kuma ana masa alkunya da abul faraj to yaushe aka haife shi um, an yi saɓani dai har yanzu a game da yaushe aka haifi babban malami al'imam ibn jauzi rahmatullahi alaihi al'imamu ibn najjar almajirinsa almajirinsa ibn najjar wanda ya rasu shekara ta ɗari da da arba'in tara. yana faɗi yana cewa a cikin littafinsa al-mustafad min zaili tarihi baghdad yana cewa na ƙarfin khattib ne ya ce da kaina na cirato ko na ruwaito da rubutun ibn jaus na hannunsa ƙada yaci. la uhaqqiqu mawlidi la uhaqqiqu mawlidi ni kaina ba zan iya tabbatar da yaushe aka haife ni ba shi kaga ba hausawa ba ne kawai suke da damuwa in can da ashe game da rashin tantance yaushe aka haifi mutum ko kuma in ce bakaken fata kusan bakaƙen fata mu ne dama aka fi zargin mu cewa ba mu tantance yaushe aka haife mu sai manyan gidaje والمام الجوزي رحمة الله عليه ده كان سيكي لا أحقق مولدي بزن إيه تنتنشي وشأك هيفين با غير أنه مات والدي في سنة أربعة عشرة سيدي أبن دي تبتشيني بابانا يا رسول آه، شكرة قريب يد قوم شابير وقالت الوالدة كان لك من العمر نحو ثلاث سنين ya ce mamata ta faɗa mu cewa a lokacin da mahaifina ya rasu shekaru na kusan uku shekaru na kusan uku kaga wanda ya kama da yadda ake tantance eh, haihuwa a wajen hausawa sai a ce an haife shi lokacin da aka yi aka yi aka yi yan rani ko kuma lokacin da aka yi eh, aka yi aka yi aka yi aka yi kaza ko wani juyin mulki ko kuma wani abu mai kama da haka to shekara ta sha hudu shekara ɗari biyar da sha hudu bayan hijira shi a wannan lokacin shekarun shi uku so da ka limamul ulaimi a cikin al-maqsid al-ahmad sai yake cewa waktulifa aidan fi maulidi an yi saɓani dai a game da yaushe aka haifi al-imam ibn jawzi rahmatullahi alai al-imam zahabi da ya zo sai yake faɗa a cikin tarihul islam sai yake cewa wuli da takriban sanata samanin au sanata ashirin wa hamsi ne a ce ya ce kusan an haife shi shekara ta ɗari biyar da takwas ko shekara ta ɗari biyar da goma kusan tsakanin waɗannan idan mun ɗauki maganarsa da ya ce lokacin da mahaifinsa ya rasu shekara ta ɗari biyar da sha hudu ɗari biyar da sha hudu to kusan dai magana aka koya kuma ce mamarsa ta ce yana da kusan shekaru uku kusan maganganun za su zama sun kusanci juna tunda nahu salati ce mai ce ce kuma lokacin shekara ta ɗari biyar da sha hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa ya rasu a lokacin kuma ta ce kana da kusan shekaru uku kusan shekaru uku in an ce kusan zai iya yiwa ya gaba wato ya kusa hudu zai iya yiwa a dawo baya ya wuce biyu duk zai iya ɗauka to shi yasa imamu Zahabi a sa na babban malamin tarihi da ya zo sai ya tsaya sai ya ba da waɗannan maganganun guda biyu kuma da yawa daga cikin malamai da suka yi rubutu bayan al Zahabi rahmatullahi alayhi akan al-Imam Nawawi sai suka fita akan wannan batu cewa ko dai shekara ta ɗari biyar da takwas. ko shekara ta ɗari biyar da goma aka haifi babban malami alhafiz ibn jauzi rahmatullahi alai sannan kamar yadda muka faɗi a farko an haife shi ne a garin bagdad madinatu sala wanda a wannan lokacin bagdad ta kusan faduwa ta fara shiga abubuwa na damuwa domin bagdad ta faɗi ne a farko-farkon ƙarni na bakwai a farko-farkon ƙarni na bakwai a lokacin da ta magol suka shigo suka kashe eh, sarki al-musta'fin billah suka gama da shi suka tsira abin nan kwakwalwar kansa ko kansa a jikin takobi suka rika yawo da shi a cikin gari abubuwa dai marasa daɗi wanda suka faru malaman tarihi sun rubuta haka da Allah ya sake mai kama musulmai kwatankwacin irin wannan ababe سكفاه أبغم بغداد مدينة السلام وأنا أكعي في الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه أزمن بن العباس سوني سكي ملك ومن سني تيوى دولة بن العباس سنة إيدي أطول دول الإسلام عمر سنة إيدي قتشن دولو لند سكة دقي أتشن دولو لند دولة بن العباس تابارة أشيكرة تأريدة تناتين دبيو kuma ba ta guguje ga baki ɗaya ba sai a shekara ta ɗari biyar da hamsin da shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗi cewa iyayensa ko mutanen gidansa sun kasance sana'arsu ita ce narka dalma da kuma saida ta aikin wannan abin da ya shafi alhamdulillah jauzi kenan wato maulidinsa wa al maulidin makani shine bagdad wato wurin da aka haife shi المولد الزماني أن هاي في شيء أفكر في كم كمينا شدة وتوكوشي ترى تدري بيرد تفكر كوشي ترى تدري بيرد جوما كما ينتبه بمالمي العلامة الحافظ الزهدي رحمة الله عليه يتبتر أتشل التاب نساء واتو تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام كما التاب نساء التاب نساء على للنبلاء كما التاب نساء آه، مختصر ما المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الجبيس وندا إن الإيدة دقى شكين زيول وتراتي دا أكرم تاريخ بغداد يا الإمام الجوزي يقوي إلي جمالي إذن za أباد تاريخ سنة tarihin أباد تاريخ dole a ba يزم tarihin yadda ya kasancewar baban Alimamin al-jauzi rahmatullahi alaihi ya rasu tun mamarsa ta ce masa kusan yana da shekaru uku to sai ya zama mahaifiyarsa da kuma gwaggwarsa wato ɗan uwar mahaifinsa sai suka zama su mata masu kamar maza sai suka ɗauki kula da shi a lokacin da ya fara tasawa sai ita inna gwaggwarsa sai ta ɗauke shi ta kai shi masallacin al'imam abul fadl ibn nasir wanda yana daga cikin manya-manyan malamai da al-Imamu ibn jauzi rahmatullahi alaihi ya su da su a rayuwarsa kasancewarsa malaminsa na farko bayan mahaifiyarsa da kuma ita wannan baiwar Allah wato gwaggwarsa So da kalimam abul fadl ibn nasir rahmatullahi alaihi malami ne mai karantarwa So da malamai suka ce ku tanaji sai ya kula matuka da al'imam min jauzi rahmatullahi alai kamar yadda muka sani malamai magabata sukan haɗa ma mutum ne su masa sha tara ta arziki su koya masa karatu su koya masa tarbiyya ba su rabawa wa asma'ahu al wa hafiza al-qur'an al ya kuma jiyar da shi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya haddace al-qur'ani a gabansa sannan wa qara'ahu ala jama'ati min al daga nan kuma ya ci gaba da karatun alkur'ani a gaban wasu malamai domin sanin wasu ilmoma da suke da alaka da alkur'ani duk da al'imam na zauzi rahmatullahi alaihi har ya girme wajen shekaru tamanin kamar yadda za mu ji a gaba bai san ilmul qira'at ba ilmul qira'at da ake da su wannan nan al sab'u ko al-qira'at da kuma al abinda ake ci musu al al-mutawatira da al-qira'at ash-shadda bai san su ba har shi da ya girme ya shekaru tamanin wanda za mu ambaci haka insha Allah ta'ala al'imam bin al-jauzi rahmatullahi alai ya rubuta wani littafi ne ban sha'awa a inda ya rubuta tarihin malamansa da kuma kawo hadisi ɗaiɗai da ya ruwaya daga malamansu daga kowane malami ya sama littafin suna mashiya hasubnil jauzi mashiya hasubnil jauzi littafin ne mujalladi ɗaya da ya kai wajen shafi kusan ɗari uku da wani abu ko kusan ɗari hudu to a ciki ya kama malamansa kusan malamansa tamanin da biyu malamansa tamanin da biyu ya ambata kuma kowanne ya ambatan mishi hadisi ɗaiɗai shi yasa a mukaddima wannan littafin nasu mai albarka wata mashi khatibul jauzi ya kawo yake cewa ne hamalani shaykhun ibn nasirin ila al-ashyakh fi sikar ya ce babban malami na al'imam abul ibn nasir rahmatullahi alaihi shi ya ɗauke ni ya je ya haɗa ni da wasu manya-manyan malamai tun ina ɗan ƙaramin yaro wa asma'anil awali sannan daga cikin abin da babban malami na ya mini lokacin zamani ne na isnadi wa asma'anil awali sai ya ji yadda ni hadisai waɗanda tsakani ba da littattafai da aka rubuta na manya-manyan malamai ba nisa tsakanina da shi wato eh, daga shi malam al'imam eh, al'imam abul fadl ibn nasir zuwa kila a ce bukhari to in an kalla sai a ga babu mutane da yawa al'imam na zauzi rahmatullahi alaihi an haife shi a karni na shida al'imam bukhari rahmatullahi alaihi ya rasu a karni na uku farko farkon karni na uku to sai a ce mutanen da suke tsakanin al-imam al zuwa sahihul bukhari ba su da yawa amma a ce misali bai wuce mutum biyar ba misali haka in an danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma sai ya zama isnadin bai da tsawo shi na kike masa al-isnadul ali shi kuma an-nazil kamar yadda masu ilimin hadisi suke ambata saboda ka yi ji da ni hadisi a wali wanda talabul hadisi ali yana ɗaya daga cin abin da malaman hadisi na kwakwaku suka rika ba shi muhimmanci malami zai iya tashi domin ya ji wani hadisin da tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mutane da yawa duk da yana da hadisin amma kuma sai cikince tsakanin shi da manzon sama yana da tsawo to saboda ya samu wannan isnadin da bai da tsawo zuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kilomita kilomitoci barkatai kamar misali a ce kilomita dubu ko fiye da dubu mutum ya tashi daga zaria da Legas a kafa domin ya je ji hadisi kwara daya saboda hadisin sanadin sahayi Allah ya kama malamanmu da alkhairi ya kai haske kabarinsu sau da aka shi ne na alimamun jauzi yake jin daɗi abinda wannan babban malamin nasa ibnu nasir abul fadi ya masa ya ce wa asma a awali ya ji yadda ni hadisai waɗanda suke maɗaukaka sanadinsu wanda yake ba mutane da yawa a cikinsa sannan wa asbata sama'ati kullu hadi khatihi sannan kuma duk hadisan da ya ji yadda ni, sai da ya tabbatar min da su da rubutun hannunsa ya tabbatar min su ya min gyare-gyare da rubutun hannunsa kaga wannan malami al-mamul jawzi ba zai ta umantawa da shi ba wa akhadha li ijazatin minhum sannan kuma ina yaro ya je ya karɓo min ijaza wato abin da ake ce ijaza a wajen malaman hadisi shine wani malami ya baka dama ka ruwaito wasu littafai waɗanda ko shi ya rubuta da kansa ko kuma shi ma yi riwayar sai ya baka to ya ce ya baka izini ka yi riwaya ka ce shi ne daga kansa sai kai a ce shi ne ya ba ka izini ka ji ko ka koya ko ka ruwaito ababen da suke cikin waɗannan littattafai na hadisi to al-imam al-jawzi rahmatullahi ne ce babban malamin sa ibn nasir abul fadl shi ya dauke shi ya kai shi gaban malamai duk ya ce to wannan ba yaro ne albarka ne bashi sai malami ki zai bashi ijazar sa a sahihul bukhari sai wancan malamin ya bashi ijazar sa a sahihul muslim sai wannan malamin ya bashi ijazarsa a cikin al'umma na al-muwaffa'u da imamu malik wance bashi na musnadul imam ahmad misali wance bashi na sunan tirmidhi al-jami' wance bashi na al-musannaf na ibnu abi shayba ko al-musannaf na abdul razzaq as-sanani da sauran masanid da musannafat da ma'ajim da sauran littattafai da ake da su shine sai ce falamma fahimtu talaba kuntu ulazimu min ash-shuyukh a'lamahu a lokacin da na fahimci yadda ake neman karatu wato eh, wuya na yi kauri eh, wuya na yi kauri sannan dantse na ya yi karfi to sai ya zama da na fara abinda na fara yi malaman da nake nema a alamahu kuntu ulazimu min shiyuhi a alamahu idan na zo wajen malamai to malamin da yawan sani to shi nake nace mawa in zama tare da shi wa usi'u min arbabin naqli afhamahum sannan kuma ma'abota riwaya in na je wajen su waɗanda suka fi fahimta su nake fifitawa fakanat himmati tajwid al-udad la taqsir al yace sai ya zama himmata babban burina shine ya zama in kyautata tanajin yadda ake neman ilimi ba in yawaita malamai ba ba wai burina malamai na zama suna da yawa ba a'a buri na shine ya zama na kyautata yadda ake karɓan ilimi ni ma idan na tashi in ba da shi a kyautace in ba da shi a ingance in ba da shi a tsaftacensa kamar yadda ni ma na karɓa a tsaftace a ingance wannan ba karamar tarbiyya ba ce wannan magana yan baji an tattaba biha'i zahab ya ce fakanat himmati tajwid al-ubadi la taqfir al-adadi sai ya zama burina shine in kyautata ilimi in kyautata tanajin neman ilimi ba wai a ce ina da yawan malamai ba a zamanin su abin albahari ne mutum ya zama yana da yawan malamai to amma ta yaya ya ansa karatu a wajensu shin karatun da ya ansa a wajensu mai inganci ne yana da ƙarfi ko ko a'a ai babu fa'ida a ce ka tara malaman da ka tafa ko lokacin su riwaya ake yi a ce ka karɓi riwaya a wajen malamai kaza amma kuma sai a zo duk malaman hadisi sai su tantance sai su duk za'ifai ba sikas ba ne ba amintattu ba ne to shi ya zama burin al'imam ibn jauzi a wannan lokacin shine ya kyautata tablidul udadi ba taksirul adadi ba ya ta karatu ba duk haka kuma imam ibn jauzi rahmatullahi alaihi ya kasance yana da malamai a mashiyar hasadin nan da muke karantowa daga sa kuma kuma duka na ƙarfi daga ciki ya sai da ya kama malamai 82 afuwan da ma 82 87 afuwan 87 shine sai yake cewa wala qad ra'aytu min ashabi man yu'siru lit-tila'a ala kibar al Ya ce dalilin da sa na rubuta wannan littafin mashyakati wato malamai na na ga daga cikin almajirai na akwai waɗanda suke so suke fifita su san manya-manyan malamai na to zakartu an kulli wahidin minhum hadisa to sai na zaɓi bari in yi wani tsari ban sha'awa sai in kawo isnadi na na hadisin da na ruwaito daga wajen shi in faɗi matsalin hadisin har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wato sanadin har zuwa manzo Allah sallallahu sai in faɗi matsalin daga baya kuma sai al-imam al-jawzi sai ya sai ya ce wulida ash-shaykh fulanun ولد الشيخ فلان سنة kaza sai ce an haifi wannan malami nawa ya karɓi wannan sanadin hadisin daga gare shi an haife shi shekara ta kaza ya yi kaza ya kaza ya kaza sai ba da wani ɗan fitaccen tarihin shi wanda za ka san wane ne malamin shi to sai da ya ambaci malamai tamanin da bakwai tamanin da bakwai ba kamar yadda muka ce tamanin da biyu muka kungiyar biyu eh, bakwai biyar ke tamanin da bakwai malamansa tamanin da bakwai ambata duk da a mukaddimar littafin ta yanki malaman da suka yi takikin littafin a wannan zamanin ba su samu cikakken littafin ba amma ɗan abin da aka rasa ɗan kaɗan ne ɗan abin da aka rasa ɗan ne sai ya zama babu cikakken sanadi na babban malaminsa na farko eh, kuma ya rubutawa anawin ɗin wato taken sai ce a shaikul awwal idan ya kawo sanadinsu ya ambata sai ce a shaikul sani sannan a shaiku salis har sai da ya ambaci a shaiku sabi'u samani da kuma kowa da hadisin shi wannan wani tsari ne mai ban sha'awa kamar yadda shi kuma babban malin al-imam asakir shi kuma yayi al-arba'un al-baladiyya shi kuma tsarinsa mai duk garin da ya tafi ya karɓo hadisi bara ɗaya. to sai ya kawo wannan hadisin da sanadinsa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama سي كرا ونن اسناد بسونا كمان مش قال شيء يا جي سي سي كاتشي المكي الاسناد المكي اذا مدينة المدني اذا نا نا البصرة نسي البصري اذا آه، نا دمشق نا دمشق نسي كحد البغدادي هذه هكا هذه هكا ابن عساكر رحمة الله عليه ما نممو الله يساقها مسجد الخير وعمون دزام مسجد الله لمسجد الدعاء الإمام من الجوزي رحمة الله عليه وانتفع في الحديث بملازمة ابن ناصر الإمام من الجوزي يا فائدا متقع بزمن بيد الإمام أبو الفضل ابن ناصر ما لم سنفركم وابن دي فائدا متقع دشي شيني حديث وفي القرآن والأدب بسبق الخيات بسبق الخيات, آه، بسبق الخيات. sannan a fannin alkur'ani da adab in san ce adab ma guda goma sha biyu daga baya nan amma da kawai an ce al'adab ana nufin ilmin lugha صرف بيان بيان معاني النهو قافية شير أبو باشتقاق الخط إنشاء محاضرات وثاني عشرها لغة تلك العلوم لها الآداب أسماء سوء علم ما قلوا مشابه علوم اللغة علم اللغة سوني أشي هنك ليس أشي مصر علوم الآدب وكما أشي مصر على الآدب to malamin da al'imam ibn jauzi rahmatullahi alaihi ya fa'idantu da shi matuka a cikin alƙur'ani mai girma da kuma adabi sosai shine babban malami sifil khayya da kuma ibn jawari sannan kuma a fannin fikin in ji al'imam zahabi kamar yadda ya ambata a cikin siyar wala min nubala cewa ya fa'idantu a fikihu da wasu malamai da yawa ya karɓi ilimin fikihu da yawa a wajen malamai. Kamar yadda muka faɗi a baya al'imam ibn jauzi rahmatullahi alaihi bai karɓi ilimin kira'at ba a wajen kowane malami sai lokacin da ya tsufa kuma Allah maɗaukaki sarki ya jarabe shi da wata fitina daga gwamnati kuma kai tsaye ba daga gwamnati ba shari'a aka kulla masa ita kuma gwamnati ta ansa har aka ɗauke shi kamar yadda za mu ji nan gaba aka kai shi wani waje wanda aka wahalar da shi a wajen Allah shi kyauta wannan yana nuna himmar al'imam ibn jauzi rahmatullahi alaihi da girman niyyar zuciyarsa da kuma yadda yake da fata babba ko da bayan ya tsufa da kuma yadda yake da tsara lokaci sannan daga baya cikin malaman da al'imam ibn jauzi rahmatullahi alaihi ya lizumce su akwai al'imam abu hasan zaguni ya zauna da shi kuma ya daɗe a wajensa sannan ya karɓi ilimin fikihu da kuma yadda ake wa'azi hatta wa'azi yan uwa masu daraja malamanmu na da koyon wa'azi ake ba haka nan kuma mutum yake kalla kwana ɗaya kawai ma bayyana a cin wa duhaha kawai sai a ji mutum ya zama mai wa'azi wani ma tsohon ɗan duniya ne ko ba a san malamin shi ba a san inda ya taɓa zama gaban wani malami ya karatu ba kugul kawai sai a ji ya fara wa'azi to in wannan in sun yi ɗau cikin kafa da ai ba za ka yi ka kai mamaki ka ji abin da za ku ji daga bakin sa Allah ya shirye mu Allah ka tsare mu daga fitinar zamani sannan bayan babban malamin su abul hasan zaguni rahmatullah alaihi ya rasu to sai ya je wajen ya tafi wajen babban malami al-imam abubakar dinwai a inda ya karanta fikihu a wajensa zallar fikihu a mazhabin hanabila sannan kuma daga baya ya zo ya karanci fikihul khilaf me aka ce a cikin mazhabin da a cikin a cikin mazhaba kaza wanda daga baya malamin suke cin shi al-fikihul muqaranu daga baya ana ce masa alfikul muqaran daukar mazhabobi a dirasa kansu da kuma jin ne wancan ya ce kuma a ji dalilan kowa kamar yadda babban malami al-imam ibn rushd al ya yi a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma ya koyi ilmul jadal da ilmu usuli fiqh in an ce ilmul jadal a lokacin shine ilimin tattaunawa wanda wani bangare ne daga cikin ilimin mantiki ɓangare ne daga cikin ilmin mantiki to duk ya koyi waɗannan ilmoman ɗaya ɗaya har guda hudu fiƙu fiƙul khilaf ilmul jadal ilmul usul wato usulul fiqh a wajen babban malami al-imam Abu Bakr al-Din wa rahmatullahi alayhi da kuma babban malami al-imam al-Qadi Abu Bakr Abu Ya'la as-Saghir Abu Ya'la as-Saghir sannan kuma da al-imam Abu Hakim an-Nahrawani duk waɗannan malaman al'imam na jauzi al'imam al a al'adarsa a cikin littafansa musamman siyaru alamin nubala da kuma tarihul islam yakan ambaci malami ya ambaci malamansa sannan kuma ya ambaci almajiransa sannan kuma ya ambaci littafan da malamin nan ya rubuta to al rahmatullahi alaihi al zahabi ya ambaci malamansa da yawa ga sunan kamar yadda ya ambaci cikin siyar yake cewa sami'a min abin qasim ibn al-husayn daga cikin malaman da in aka ce sami'a shine a hadisi nan mutum ya je majalisin hadisi in an ce sami'a yana da bambanci da ahada idan suka ce sami'a to kai tsaye ya tasu bi ilmin hadisi shi yasa ake cin su sama'at amma idan suka ce al'adu to wannan ya shafi kowane fanni na ilimi أخذ القرآن أخذ الفقه أخذ الحديث أخذ, الحديث أخذ اللغة أخذ الإملاء أخذ النحو عن فلان أما إذا أتت سمع ومن يختص بعلم الحديث أنا نظم حديثي يجي وما لمنسى ثم لمنسى أخي الإمام أبو القاسم بن الحسين وعدي بن عبد الله بن عبد الله الحسين بن محمد بن البارع أقول لهم أبو عبد الله الحسين ابن الباري ابن محمد الباري سنو علي بن عبد الواحد الدين والي في ما مال من سنين حديثي وأحمد بن أحمد المتوكل وإسماعيل بن أبي صالح المعزي لا دني والنمع سنن والفقيح عدي الحسن ابن الزاغون وندو أن أمعتيش شعبايا وهبت الله بن الطبق الحريري وعلي غالب بن البناء وعدي بكر محمد بن الحسين المزرقي المزرقي عفوا وعدي غالب محمد بن الحسن الماوردي وعبد القاسم عبد الله بن محمد الأصفهاني الخطيب سنن والقاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وإسماعيل بن سمرقندي سنن ويحيى بن البناء وعلي بن الموحد وعلي منصور بن خيرون وبدر الشيحي وأبي سعد أحمد بن محمد الزوزني وأبي سعد أحمد بن محمد البغدادي الحافظ وعبد الوهاب بن المبارك العنماطي الحافظ وأبي السعود أحمد بن علي بن المجلي وأبي منصور عبد الرحمن بن زريق القزاز وأبي الوقتي آه، السجزي وابن ناصر هذا من سنة فرقه فرق وابن البطي وطائفة مجموعهم نيف وثمانون شيخا قد خرج عنهم في مشيخة في جزعين الإمام الزوزي رحمة الله على الإمام الزعبي يتشي دوس معلمة bayan waɗannan da aka ambata sun kai tamanin da wani abu shine muka kai tamanin da bakwai tamanin da bakwai kamar yadda ya fitar a cikin mashiyakarsa wato littafin da ya rubuta domin bayanin malamansa kuma ya tsara ya ambaci hadisai da ya ruwaito daga gare su ɗai ɗai ɗai da sanadinsu shi yasa sai muka yi ta'aliki sai muka ce fadarsu lahmu wa ta'allumu damuhu فلم يجاوز مرحلة الفتوة الأولى حتى تشيخ في العلم وتبحر في الفنون وعبقر في الوأز وبدأ يؤلف ويصنف ويعلق ويحقق بعد أن نمق وحقق هذه بعض الجوزي إلمي يا زمت أوحد جنسه koyan karatu ya zama masa jini jinin jikin shi sannan karatu ya ɗau littafi ya karanta shi ne numfashin shi sannan ya yi a ya bincika littafai ya karanta shi ne abin da ke kwantar mishi da rai ya kwantar mishi da hankali ga shi bai wuce matakin ƙuruciya ba sai da ya zama babban malami a cikin ilmoma ya ƙware a cikin fannona ya iya wa'azi kai ya fara ma rubuce-rubucen littafai kuma ya ta'aliki ya tabbatar da abubuwa ya iya rubutu sannan ya duk abin da ake to sai gaba ta gaba ta'alimuhu wa musannafatuhu wa talamizatu ko ya da kuma littafan da ya rubuta da suwaye almajiran shi al-imam al rahmatullahi alayhi yana cin malaman da suke fifita rubutu akan karantarwa da kansa ya ambata a cikin littafin sa ne albarka sayyidul khatir yi wani fasali yace faslu رأيت من الرأي القديم أن نفع التصانيف أكثر من نفع bil mushafaha. yace haƙiƙa na gani yana ɗaya daga cikin abin da yake na ra'ayi ne kake tabbatacce lallai fa'idar da ake samu wajen rubuta littattafai ta fi fiye da fa'idar da ake samu wajen karantar da mutane da baki shi yace ga hujja لأني أشافه في عمري عددا من المتعلمين yace domin idan ina da rai ina karantarwa da bakina mutanen da nake karantarwa wani adadi ne da za a iya kirga ɗaliban da zan iya karantarwa a rayuwata in ji almam da jauzi a cikin littafin sosai bil khatir ya ce ba su da yawa adadi ne domin ba da zaka kace ka karantar da duniya duka a ce duniya ta taru kowa ya zo ya saurari karatunka amma wa ushafihu da ismiti khalqan la tuhsa amma in littafi na rubuta to kai tsaye ina magana da adadin ne da ba za a iya iyakance shi ba na halittar Allah Allah kuke san adadin mutanen da za a ce su ne suka karanta littafin da ka rubuta da shi yanzu an wani zai rahmatullahi alaihi shekarun shi wajen kusan ɗari nawa da rasuwa amma kuma ba shi muna mun zo za mu karanta littafin shi to kun ga wannan kenan ya ce ma uba adu a lokacin da ake rubuta littafin nan ba amma riga an halice su ba amma kuma ka rubuta ka aje musu in suka zo kuma za su karanta saɓanin waɗanda kawai za ka karantar da su baka da baka shi ne sai yake cewa ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفائهم بما يستفيدونه من مشايخهم sun a zama ne ibn jauzi ya ce ka'idantu wadda mutane suke da littafan da magabatansu suka rubuta to ya fi ta fi fa'idantuwar fiye da abin da za su fa'idanci da shi daga malamansu da suke rayuwa tare malami kan zauna a cikin unguwa ma ba wanda ya san malami ne kaga babban malami babban malami amma an kaje ka tarar da mutanen da suke zama su saurari karatun shi ba su da duk wanda ya zuwa madina ko ya je maka, ko ya je kasashen laraba ya san wannan akwai malamai da yawa da suke jin su a irin kasashen mu waɗannan idan ka je ka ga majalisosin su da suke karantarwa sai ka sha mamakin adadin mutanen da za ka gani ɗan amma kuma sun rubuta littattafai manya-manya wanda littafan sun shiga cikin duniya sau da haka alwamin zubi shi fahimtar sa littafi a rubuta ya fi a karantar da mutum kuma wanda magana tasa tana da kwari a fahimta kuma tana da magoya baya tabbas to shi yasa alwamin zubi abin da ya fi shigalta da shi shine wa'azi ya fi shigalta da kulla majalisi na wa'azi malami mai shahararri na wa'azi amma ba malami ba ne da ya shahara a zamanin wajen karantar da ɗalibai ilmo ba amma dai kulla majalisun wa'azi malamai sun ambata cewa imam al-jawzi rahmatullahi alaihi alal akalli mutanen da suke halartar majalisinsa na wa'azi dubu goma ne dubu goma ne amma wani zubin an an yi kowa majalisinsa na ɗaukar mutane dubu ɗari kuma duka su halarta kuma yi wa'azi shi yasa cikin godiyar da yake ma Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faɗa a cikin sayyidul khatir yace mutanen da suka musulunta a hannuna daga cikin ahlul zimma sun fi ɗari biyu sannan a lokacin da yake rubuta littafin ke da yake rubuta wannan khatira sannan mutanen da kuma suka tuba suka daina sabo ta sanadiyya ta ya ce ina kirga su ne sun fi dubu ɗaya ko fiye da haka Allah ya saka masa da alkhairi to sai ya zama wa'azozansa sun fi yawa da littafansa shi yasa yake da littafai ma na wa'azi na musamman kamar littafinsa al-mudhish da littafinsa at-tafsira da littafinsa da littafinsa bustanul wa'izin da kuma littafinsa da littafinsa tazkiratu ulil absar fi ma'rifati al-kaba'ir tazkiratu lil basair fi ma'rikatul kaba'ir littafai ne wannan zalla na wa'azi sannan kuma sai ya rubuta littafi a matsayin warsha wato sanin makamar aiki sanin makamar aiki na wa'azi ya rubuta littafin sa ya rubuta ya sa masu suna kitabul qissasi wal wa'izi ya faɗi kanikanci na wa'azi ya ake zama mai wa'azi waɗanne ilmoma mai wa'azi ya kamata ya zama ya san su sannan ya ake yin wa'azin waɗanda ɗabi'u ya kamata mai wa'azi ya siffanci da su babbancin da ke tsakanin malami mai karanta da littafi da kuma mai wa'azi hmm? albamu da zauzi wannan sau da ce ya zama halinsa a aikace ya nuna karancin ɗalibansa shi yasa albamu albamu ya ambaci almajiransa ya ce haddaka an waladuhu الصاحب العلامة مهي الدين أستاذ دار المستعصم بالله ولده الكبير آه، علي الناسخ وصدقه الوائد شمس الدين يوسف بن علي الحنفي صاحب نعات الزمان والحافظ عبد الغني والشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي وابن الدبيسي وابن النجار وابن خليل والضياء واليلداني والنجيب الحراني وابن عبد الدائم وخلق سواه waɗannan su ne almajiran da al'imam zahabi ya iya tantancewa daga cikin almajiran al'imam ibn al-jauzi kuma ya ce haddasa anhu dukkanin su ilimin hadisi abubuwan littafansa da ya rubuta al'imam zahabi da kansa sai ce la'arifu ahadan da huta sanifu mawjudatun aksar min ibn al-jauzi fi funun al-ilm yace la a'rifu ahadan lahu tasanifu mawjudatun Ace wallahi ban san wani malami ba a yau din nan da yake rubuta littafi na na siyaru alamin nubala ban san wani malami da yake da littafai waɗanda suke nan ba aksara na ibn al-jawzi fiye da al-imam a fannuna na ilimi wa ra'aitu hamu fardatan fi kurrasi yace na ga al na ga sunayen littafan al ibn al a cikin wani littafi kamar yanzu da ake da catalog yanzu ana da catalog eh, tsari na library in ka shiga babban library suna da tsari na dalilu albahis in ka shiga library to littafi ka zaga shi in makhfuki ne za a yi bayani wato littafin da yake manuscript ba a riga an taɓa buga shi ba idan kuma an buga shi bugagge ne ga yadda yake a wani tasnifi yake wani ɓangare yake a wani ilimi ne shi yana ɓangaren ilimi kaza ne kuku yana ilimin ɓangare kaza ne to a rubuta sunayen littafan ibn jauzi rahmatullahi alai al-imam ne kafirin a shan bidaya wa nihaya shi ma yake cewa waka taba biyadihi nahwan min mi'atai mujallada yace da hannunsa ya rubuta littafai fiye da mujalladai 200 fiye da mujalladai 200 da hannunsa ya rubuta to ga wasu daga cikin littafansa da za mu iya ambatawa malamai da suka ba da tarihin su rubuta littafansu da yawa amma dai ga wasu da za mu iya ambatawa a nan saboda fa'idan littafinsa na farko zadul masir fi ilmi tafsir littafi ne ne albarka yana daga cikin manyan manyan littafan tafsiri waɗanda ake alfahari da su sannan akwai littafinsa nuzhatun nawazir fi wujuhi wan nazair shi ma littafi na fannin alƙur'ani domin yana bayani ne akan kalmomi na alƙur'ani waɗanda suke zatul ma'anil mukhtalifa uh, kalma alƙur'ani ɗaya amma kuma tana ɗaukan ma'anoni da yawa littafi ne mai ban sha'awa sannan akwai littafin su al-mawdu'at littafin al-mawdu'at shi kuma littafi ne da al-imam Zawji rahmatullahi alaihi ya rubuta shi domin bayanin hadisan karya wanda malaman hadisi da suka zo bayansa sun ma littafin taƙiri sun yi bayani a game da littafin da kuma yadda yake da kuma wasu ta'alifat da suka yi irin su al ibn hajar rahmatullahi alaihi kafin su malamin su ibn mulaqin eh, da kuma irin su al-imam ibn salah kafin su sannan a baya baya irin su al-imam sannan akwai littafin sa huhu fuhumi ahli al-athar fi uyun at wa siyas shi kuma littafi ne shi ma da ya zabo wasu abubuwa da suka faru na tarihi masu ban mamaki da wasu ilmoma ya sa shi littafi ne mujallabi daya akwai littafin sa ne albarka shi ma na wa'azi ne zan hawa yana bayani akan munin son zuciya da kuma bala'in da son zuciya ke haifarwa akwai littafin sa sifatu safwa sifatu safwa bi ikhtisar ne na littafin hidiyatul awliya wa tabaqatul asfiya na Limam an al-asfahani ya dauko shi sai ya rairaye shi ya cira isnadan ya cire wasu abubuwa a ciki sifatu safwa littafi ne mashhuri ga ɗaliban ilimi littafi ne na tarihi da kuma tarbiyya sannan akwai littafin su talbisu iblis wannan shi ma littafi ne na eh, suluci ya bayani akan yadda shi ya yi tasiri a wajen mutanen da har ana tsammanin mutanen kirki ne to ta ina ne shaidan ke shiga su misali yadda shaidan ya shiga ya shiga ma malamai yadda mashigar shedan a wajen malamai ta ina yake shigan musu mashigar shedan eh, a wajen masu bauta eh, mashigar shedan a wajen kaza haka ne ta kawo su shine tabbisu iblis sannan akwai littafin sayyidul khatir shi kuma littafi ne da yake batu akan eh, wasu ababe da alimamu ibn jauzi ya same su na experience wato gogayya ta rayuwa sannan akwai littafin sa al'azkiya shi kuma littafi ne da ya rubuta akan mutane masu kwakwalwa da wayo da dabara da labaran kansu da misalai irin abubuwan da suka faru da su na rayuwa shi ma littafi ne mai kyau akwai littafin akhbarul humqa wal mughaffali shi kuma littafi ne na dariya? Eh, littafi ne na dariya? littafi ne da ya tara labarukan dolaye da su sakar karu da wawaye da su shashasha da su su su كمان دي إغلى إيه بغنس سونة ثم أقول لك أفن طالئيلة المتناهية في الأحاديث الواهية شما لتاكن ديوا لشير بتاش أقل حديثي ما سوهوني دو أن السوق لمسعين ما موضوعين قرية أقول لك أفن من هذه القاسدين وأن لا تكعيت لتاكن إياء علوم الدينيين لتاكن إياء علوم الدين الإمام الغزالي رحمة الله عليه نشينا الإمام ابن الزوز سيئ لو كيش سيئ ميدشي منهاج القاسدين في اختصار إحياء علوم الدين بعين سكما أكدوا أكسا ما الماجرون سموفق الدين ابن قدامة المقدسي شيكم سيزوي مختصر من عاجل القاسد أقول التاقم ستذكرة أولي البصائر آه، في معرفة الحبائر شيكم التاقم لديك بياني أكن حبائر لمن يمن ينزل بلد داسة بإن إنا جن بذير يا أنبتشيس بقما بلدي أدد سنة دع القرآن ليهرمه sannan fassira littafin su neman ambata akwai littafin su lafisul kabad fi nasihatul walad shi kuma littafin ne da ya rubuta shi akan ɗansa yana masa nasiha a lokacin da ya ga ɗan nasa baya kan turba madaidaiciya akwai littafin su almudhi shi littafin ne na wa'azi akwai littafin bustanul wa'izi littafi ne shi ma na wa'azi akwai littafin kitabul qissas shi ma mun ambace shi wato littafin da ke bayani akan kanikanci da kuma sanin makamar yin wa'azi akwai littafin sahih zul umr wanda shine muke mashimfida a yanzu shine in Allah ya ba mu izini za mu karanta sai littafin sa tanbihun na'im al-ghumri ala mawasim al-umri shi ma mun yi batun kansa mun taba karanta shi shi littafin alhatsu ala hibzin ilmi wa zikri wa zikri kibar al-huffaz alhatsu ala hibzin ilmi wa shi kuma littafin ke bayani akan mahimmancin hadda da kuma yadda ake yin ta wanda ke taimaka ma wajen haddace ilimi tun daga ilimin alkur'an tun daga alkur'ani mai tsarki har zuwa sauran ilmoma da makamantan waɗannan littafan dai ga sunan masu amfani kuma masu yawa Allah maɗaukacin sarki ya ci kan al'imam mai jauzi ya saka masa da alkhairi ya haskaka kabarinsa ya sanya kabarinsa Allah maɗaukacin sarki ya yi albarka a cikin ababen da ya ƙara albarka a cikin ababen da ya rubuta kuma ya ba mu ikon fahimtar su a kuma aiki da abin da ya faɗa wanda yake na daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in